الرجيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهود جنجنا دبوديا su tabbata ga Allah madaukin sarki da ya mana arziki ya ba mu lafiya da imani ya ba mu dama da ikon sake dawowa wannan majalisi na mai albarka majalisin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zuwa daga wannan masallaci mai albarka na lamido akko a garin kumo jihar gombe nigeria muna kan tarihin da na hafsa wanda yau za mu kammala ga Allah ya sa yadda ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi sallama, wanda wato ta yi rawar gani a gidan annabi ta ba da tarihi mai ban ƙaya kwarai da gaske idan za ku iya tunawa um, muna magana ne dangane da wasu abubuwa da suka faru ta dalilin ita na na hafsa ɗin wanda yau za mu dora a kan gaba ta gaba insha Allah hadisi ya zo kamar da imamun nasa'i ya rawaito cewa annabi alaihi salatu wasalam yana da baiwar da yake tare da ita a matsayin ta na sadakarsa amma sai da nana aisha da nana hafsa suka shiga suka fita suka sa annabi ya ce ya daina alaka da ita wannan al'amari abu ne mai tsanani ga annabi sallallahu alaihi sallama ya ji ba daɗi kwarai sannan kuma Allah ya saukar da aya ya ce ya kai annabi dan me za ka haramta kanka abinda Allah maɗaukin sarki ya halatta maka to an yi kuma yanayin da wata rana annabi ya yi rantsuwa ya ce ya ƙaurace wa matansa wata guda ya ƙaurace wa matansa wata guda kamar yaya kamar yaya wata guda mana watan nan guda cur ba zai zo ya kwana a su alaƙar aure ta shiga tsakaninsa da su ba to wannan abu ya dawo wato cece ce a gari aka yi ta yadawa cewa ai annabi ya sake matansa kuma alhali ba suke sai ba a shari'a ya halatta mutum ya ƙaura cewa matarsa wannan lokacin don ya ladabtar da ita idan ta yi abin da yake ba daidai ba annabi ya zauna wata guda yana nesa da matansa ba wanda yake yi magana akan sha'anin matansa kuma cikin sahabbai ma ba wanda ya zo ya da shi ya annabi yaya aka yi ka ƙaurace wa matanka wata guda ba wanda ya isa ya zo mai magana wannan magana ta sa sai aka fara gulmatawa ana ɗan yaɗa cewa a ai ya ma iyalinsa a lokacin da manzon Allah ya cika watan nan guda sai mutane suka zo masallacinsa suna ta ɗaukan tsakuwa suna jifan wato ƙofar gidansa da shi ko kuma ki ce suna ɗaukan tsakuwa suna irin tonan ƙasa da shi suna cewa ta wannan al'amari ya yi muni annabi ya sake matansa wannan lamari ya yi muni annabi ya sake matansa kai sai na umar kana zuwa kai ma sai ka ji wannan labari marar daɗi shi kam da ya zo bai tsaya ko ina ba sai ya wuce wajen yarsa hafsa matar annabi ita ya tunkara don ita yake da iko kai tsaye a kanta ya ce ya hafsata waƙad balaga min an tuzi rasulallah sallallahu alaihi sallama yanzu ke hafsa sha'ninki ya kai ga har za ki cutar da annabi har yau a ce annabi ya sake ku na na hafsa tana jin wannan magana daga bakin babanta umar sai ta fashe da kuka kun ji matan kirki kenan idan aka musu faɗa dangane da abin da suke wa mazajensu sai su ta zubar da hawaye suna da na sanin me yasa suka aikata wannan abun ba wai ki tsaya kina jayayya da babanki ko kina jayayya da mamanki a gida akan laifin da kika yi ba a wata riwayar sai ya ce da ita wallahi laqad alimti anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki walaula ana la tallaqaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke kin sani cewa annabi ba son ki yake yi ba danni ne yake son ki da ba dan ni ba da ya sake ki yau hafsa dai bata ce komai ba haka ake son ladabi idan iyaye manya suna magana sai kai shiru ba daidai ba ne ya ku iyayena mata ki zo gida mahaifiyarki tana miki fada kina mayar mata da zance ta fada ki fada kuskure ne a wata riwayar shiga gidanta ya tarar da ita tana kuka ita na hafsa din sai ya ce ke kukan mai kike yi a tsallaka kunna rasulullahi sallallahu alaihi sallama kadda annabi ya sake ku sai na hafsa su ce ni dai wallahi ban sani ba ga shi dai yau ga yi can ya ƙaurace mana yau wata guda baya zuwa wajen mu. shi samani ma nake kuka ina so ku lura da wannan duk macen da ta san darajar miji duk macen da ta san kimar miji lokacin da mijinta ya ƙaurace mata kwana ɗaya biyu uku hudu dole ta ya tashi ballantana sati amma yau matan wannan zamani sai dai Allah ya sawaye ba wata za ka kaurace ba ka ba ta shekara in dai da ci da sha ba matsala shekara guda za ka yi ba ka yi alaƙa da ita ba inda dai za ka kawo ne mai kyau ka je ka yi harkarka ta je ta harkarta. ba za ta maka magana ba don ba ta damu da kai ba daman abin da ya kawo ta ta ci arziki kuma arziki yana zuwa akai akai tana samu ba shi kenan ba wata ce ya kaure can mana shi din me har wani za a zo ana wani wani wani wani wani wani a a kaure can ita kam ai ai gogaggiya ce ai to in dai mijinki ya kaurace miki in dai gaskiya kike so ya kamata ki bi shi ki je ki masa magana ki ce me aka maka a nemi afuwarsa idan wani abu ne aka bashi labari na kuskure a gaya masa bayanin gaskiya umar sai ya wuce ya bar na hafsa tana ta kuka to tana son mijinta wata guda babu labari kuka take ya tafi gurin manzan Allah ya same shi a ɗakinsa ya kira yaron da yake kula da ɗakin annabi ya ce ya masa iso a gaya masa umar ne ya shigo yana son ganinsa aka yi wa umar iso aka ba shi dama ya shiga wajen annabi ya tarar da manzon Allah yana kishin gida kan taburma ya kwanta a ƙasa akan taburma ga alamar taburmar ma a nan a ɓangaren jikinsa da fuskarsa saboda iya tsurar tabarma da ya kwanta a jikinta musan mutum ya kwanta a kan tabarma in ya tashi in ya dade za ga alamar tabarma to shi ma Umar ya shiga ya tarar da manzon Allah cikin wannan yanayi Allahu annabin Allah guda ya kwanta a kan tabarma har tabarmar ta fito a jikinsa saboda harkar mata lamarin ku kudai kai Allah da ya rufa asiri la gyara mana halin mu sai addu'a ko Umar ya ce ya Rasulallah me ya tsananta maka haka me ya dame ka na ganka cikin damuwa dangane da sha'anin mata idan har ka sake matanka ne ba wani damuwa fa inna Allah ma'aka Allah yana tare da kai mala'ikun Allah suna tare da kai jibril yana tare da kai mika'il yana tare da kai ni umar ina tare da kai abubakar yana tare da kai muminan duniya duk suna tare da kai dan ka rabu da matan ka me ba komai ki manta fa akwai yarsa a ciki Umar da ya zauna yana ta yin hira wa manzon Allah dan ya yaye masa damuwa. a wata riwayar umar ya ce ya rasulallah da muna makka mun fi karfin matanmu amma yanzu mun dawo madina matanmu sun fi karfinmu eh dama haka yake faruwa ai idan ana zaman ƙauye ana can zaman rashi miji yana da ƙarfi a tare da matansa amma duk lokacin da aka samu wadata matan zamani inda ya wadata ta samu lokacin aka samu rufin asiri to sai gama ta ka nema take ta shaƙe maka wuya eh to ai akwai kuɗi a tura a yi mata kaza a ɗauko mota a yi mata kaza ta daka wa direba tsawa zo ka kai ni unguwa shi kansa in ya kawo abu ce mu ba za mu yadda da wannan ba wannan kaskancin da dai da muke cikin talauci za a yi kaza amma yanzu ba za mu yadda da kaza ba kuma abin da yake bayyana malam ko in ce malama yawanci a yanzu matan masu kuɗi su suka fi da su matar da gidanta akwai mai ba mijinta ya fi wahala da ita amma za ki ga matan talaka wani lokacin galiban suna da ladabi da biyayya saboda ta san keke da keke ne karkaf ne yawwa bari ta haƙura ta bi kayanta a hankali a lallaba a rufe asiri yayin da ya ga alamar fushin ya fara tafiya daga annabi daga fuskarsa sai ce ya manzan Allah wai da Allah da gaske ne ka sake matanka manzan Allah san sama sai ya ce la ya ce ban sake su ba ya ce ni na ga musulmi a masallaci suna nan suna ta yadawa cewa ka sake matanka ya ce ya manzo Allah ka bani dama zan iya zuwa je musu magana in ce musu ba haka bane annabi ya ce na'am in ita je ka in ka ga dama ka je kai musu magana Umar ya zauna ya ce ba zan gushe ba sai na ga dai annabi yayi dariya kafin na fita tukunna ya ta masa barkwanci yayi ta bashi labari ana tattaunawa ana kaza har sai da dai wato ya ga annabi ya dan murmusa ya yi murmushi ya ga haƙorinsa umar ya fita wannan riwayar haka imam muslim ya rawaito ta a kitabu talaq umar ya fita daga wajen annabi yana farin ciki saboda ya ci nasara kuma ya samo labarai na haƙiƙa sabanin abin da ake yadawa ake faɗa ya je kofar masallaci ya kama kira da maɗaukakin sautinsa yana gaya musu cewa ya ku musulmi ku sani labarin da yake yaduwa cewa annabi ya sake matansa ba haka bane lalle annabi bai sake matansa ba matansa suna nan daram daɗam daga nan albishir ya tashi ya danna ya shiga gidan annabi matan da ai duk ana zaman ɗarɗar ne duk a tsorace suke kuma ki duba hali irin na mata mai kun su haɗa kai su zo su bada haƙuri wallahi ba su yi ba wallahi kuwa ai kin ga wannan tashi hankali da ya faru ai ya kamata a ce sun yi sun haɗa su kai ya kamata mu zo mu samu bawan Allah nan ba shi haƙuri amma da yake halin ku ne ba su zo su yi ba kowa ta yi zamanta ta yi ƙemimi a ɗakinta abinci dai na zuwa kullum ba damuwa to daga ma waje suka jiyo labarin cewa ai annabi bai suke su ba ai annabi ma zai dawo ma gidansa bayan ya kaurace musu in kwana 29 suka tsaya a bakin kofofinsu kowa tana ta murmusa baki tana ta murmushi an yi kwalliya an gyara jiki miji zai dawo suna so su ga fuskar mazajen mijinsu kowace daga cikin su tantaziru liqa al-habib al-aid tana jiran ta haɗu da masoyinta annabi wanda zai dawo wanda Allah ya fito daga ɗakinsa wanda ya ɓuya ɗin ya je zauna ya rabu da su wata guda fa wata guda ba su gan shi ba ya ƙaurace musu ki tuna wata guda ya karanta musu wannan aya ya ayyuha annabiyyu lima tuhadimu ma ahallallahu laka a marghata azwajika wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al hakim وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا duka wannan gaba ɗaya akan matan annabi ne da abin da ya faru tsakanin su Allah ya saukar da wannan ayoyi kamar yadda mun yi bayani da yawa daga cikin su Allah ya ce in ya sake ku zai iya canja masa wasu gaya wa matan annabi annabi ya zo yi musu wannan albishir kenan, ya dawo gida a wata riwaya aka ce yana dawowa Aisha bari ku ji yana dawowa aisha sai ta ce ah, ai ka ce wata guda za ka yi yau kuma kwana ashirin da tara ne ai saura kwana ɗaya ai sai ka je ka kammala kwana ɗaya sai <laughs> kai Allahu yaji yaji sai annabi ya ce ya Aisha ai shi wata ai kwana 29 ne al'ayyanihin wata a musulunci wata a musulunci kwana nawa ne 29 idan an samu matsala ne ba a gan shi ba sai a cika ya zama 30 ana so ana kaiwa kasuwa to yanzu dan Allah inda mazajenmu suna karanta wannan isoshi na matan annabi yanda annabi ya haƙuri da matansa ai da an samu sauƙi kwarai da gaske to gaskiya matan ba haƙuri mazan ma ba haƙuri yanzu rashin haƙurin mazan ma za ce ya fi yawa rashin haƙurin mazan ya yawa bini-bini yanzu namijin wannan zamani sai rinka maka barazana da saki bini-bini wata take cewa mijinta ni fa gaskiya duk abin da za mu yi muyi amma dai ni ba na son maganar sakin nan da an yi magana ka sai ka ce wai za ka sake mutum ni ba na son wannan kin ga ai gaskiyarta ko kuwa duk lokacin da ya rubuta ma takarda fa yace ya sallame ka fa kare ka ta kare yanzu da yawa zaki ga mata zawarawa ne sun baro gidajen mazajensu ni dai na sani a iya complain na mata da ake samu wallahi a cikin mata ɗari da mazajen suke suke su to ina gaya miki casa'in da takwas suna nan suna da na sani a kan bari gidan da suke kuma suna Allah Allah Allah ya dawo da su ko mu yanzu anan wajen karatun nan guda nawa suka rubuta wannan takarda a taimaka musu da addu'a Allah mai da su amma da lokacin tana cikin ni'imar bata san daɗin gidan mijin bayi shi daman gidan miji bayi da daɗi sai bayan an rabu da miji wata ta rubuta a karam kallawu ni dai ina nan ina zaune ina jin waiwai a gefe gefe wai ya dawo da ni amma kuma bai zo yamin magana ni da shi ba ai bai dawo da ke ba a je a sha zama a ta shan kunu ana zama hakuri. eh ba shayi kam shayi kamar sai gidan miji eh yaushe babanki zai je shayar da kannan ke shayar da yan uwan ke zo ke ma ba zaura ya zo yana dura miki ruwan shayi da biredi a ruwan shayi da biredi ka ya zama tarihi kuma yi eh ya zama tarihi sai dai kin koma gidan mai ki nan ne zaki hada shayin ki ki sha mai kauri da ban bita da madarar ki lafiyayya ki kada shayi ya kauri kamar koko to ina gaya muku na maimaita muku wallahi ku rike ni'imar da Allah ya muku maza kuma ku ji tsoron Allah yawan sake-saken matan nan da ake wato saki ya yi yawa zawarawa sun yi yawa complain ya yi yawa yanzu wata rana fa a Kano da aka zo ana za a yi auren zawarawa fa ana lissafin waɗanda suka yi rijista wanda suka zo suna neman a sama musu mazaji a taimaka musu a dan musu gado da katifa da ake kaiwa wata mai kula da bangaren harkar kula da zaurawan take hira a gidan rediyo take faɗa ta ce yanzu haka suna da rijistar mace miliyan ɗaya mazawara miliyan ɗaya a ƙasa su gaba ɗaya zawarawa ne duk su rubuta sunansu suna buƙatar in Allah ya kawo miji bismillah suna hanya miliyan fa yanzu ko mu a garin nan da Allah zai taimaka gwamnati za ta taimaka ta yi auren zaura wannan da za mu ba da littafi daga nan kafin ramadan ya kare mu yi lis, za mu ɗauki sunan zaura wanda suke so a sama musu mazaje a musu kayan ɗaki abin nan ki sha mamaki gaba ɗaya masallacin nan ba zai ɗauke su ba to yanzu ke kanki in aka barke a anguwarku za ki iya irga guda goma waccan ma za ta iya irgawa kuma yau su rawan yara ne ƙanana sakin wawa an yi auren ba a daɗe ba ya sallame ta ita kan bata ma gama sanin daɗin auren ba ma an koro ta gwanda ma wadda ta dan tara yan yaya ita kan a ce ta ci rabanta ma ita ko wacce yaya suna nan suna zaune su ba makarantar boko ba babu islamiyya rayuwar ta zo ta karye a tsakiya ba jari da za ta yi sana'a ba ba inda za ta da ma gari ne da a ce akwai 'yan manya-manyan makarantu irin jami'o'i universities inda ake diploma inda ake waye mutum ya dan kewa kewaye je ya dan jona to wata kan ko sakandaren ma daman bata gama ba da yawansu haka mutum zai zo yana zaune a gidansu da shekarunsa amma tsufa ya zo masa a fuskarsa ga gan shi ya tsufa sharkaf amma shekarun kaɗan ne don Allah iyaye maza ku ji tsoron Allah yawan sakin matan nan da ake bai kamata ba bai dace ba kowane mai gida don Allah ya yi haƙuri da matarsa kuma duk wanda yake da matarsa ya sallame ta ya sake ta tana gari yana zaune don Allah ya yi haƙuri ya bi da ita a taimaka musu sai a yi ta auren yaran nan shekara ɗaya biyu sai a sako su kuma a je a nemo su 'yan mata budurwa mutum ya ɗauko ya zo ya sa gida ya sallama waccan ita kanta bata gama fita daga layin budurwar ba ya je ya ɗauko sabuwa ya saka saboda akwai matan da yawa kamar jamfa a jos ina faɗin wannan ne tare da jin zafi a zuciyata tare da jin bashin rai dangane da halin da iyayenmu mata suke ciki wallahi na tasku da bakin ciki kuma ba za ki gane wannan bayanin ba sai in Allah ya jarabe ki da bazawarar a tattare da ke duk wacce take rike da wata bazawara ita ta san illar sakin yara kuma duk mace ta arziki burinta Allah ya mayar mata da yatta gidan aurenta amma ba wanda zai zo ya sha'awar ya zo ya tara zaurawa a gidansa mun zo karatu da daddare za mu daɗa gaya musu ko Allah zai taimake musu dan ji su dan daddawo eh Allah ya rufa asiri wata ta aiko takarda ta ce do Allah a yi wannan faɗakarwa saboda mijin nan nace yana zuwa wurin tafsirin nan a yi bayani ko Allah zai sa Allah ya juyo da hankalinsa ya dawo da ita ke kuma da kike cikin gidan mijinki yanzu kin ji labarin da ake faɗa ki shafa wa kanki ruwan sanyi in gaya miki gaskiya ki rike auren ki wata mata ta aiko mun da muka yi wannan wani karatu irin wannan da ya gabata daga daga daga Kano irin a WhatsApp din nan an tura ta turo ta ce malam Allah ya albarka Allah saka da kai ta ce tab mu nan muna gadaran muna zaman aure muna bin mazaje ashe ba mu komai ba ma lokacin da ta ji tarihin matan annabi yadda suke masa yadda ta ji Aisha take yi wa annabi hidima in ba da lafiya ta ɗauke shi ta riƙe shi kamar tana riƙe da jariri ta ce ashe mu kan ba mai komai ba ko da mijin ma yana kwance bayi da lafiya kuna nan za ku ƙarasa shi da kuɗin cefane yana fa kwance bai da lafiya yana gado amma wallahi masifar karɓar kuɗin cefane da larurorin gida ma zai daɗa an gila shi ma ya zai ƙarasa mutuwa to akwai mutumin da yake ba shi da lafiya a gidansa ni na san wannan mutumin wallahi ba da lafiya hawan jini ne matsananci da shi yaya aka yi ya aka yi wata ran an yi mugun bata masa rai kuma ya zo gida ya tarar da matansa suna masa bala'i ciwo ya tsananta ga wancan ga wannan ba sai fadi ba faduwa yi. yana faduwan nan sai asibiti yanzu da nake gaya miki tuntuni ya yi shekaru ma a kabari shikenan manyan 'ya'yansa suka zo suka tara matan suka ce to bukatar ku ta biya kun kashe mana uba kuna jiran ɗaya bisa takwas sai a zo a raba gado kuma kowa ta tafi gidan ubanta ita ma ya'yan <laughs> manyan ya'yansa suka zo suka ce mun ji labarin rashin mutuncin da kuka yi Ubanmu bayi da lafiya kun san ga larurar da yake cikin zo kuna ta hayaniya da ta da hankali kuka tayar masa da hankali kuka gigita shi aka kai shi asibiti ga ciwo ga tunanin tashin hankalin gida to yau dai ya mutu mun kai shi kabari mun binne shi kowa kuma sai ta zo a raba gado dan abin da ake da shi dai duk tsiyar ku gaba ɗayan ku a ɗaya bisa takwas za ku haɗu ɗaya bisa takwas za a ɗauka dukiyarsa za a kasa kashi takwas ku haɗu dukkan ku ku ku je ku raba in doke doke ma za ku ku je ku doke doke ku kwasan yadda za ku Allah gyara halin mu rayuwar na na hafsa tare da annabi bayan annabi kai ya bar duniya na na hafsa Allah ya da ita kun sani cewa lokacin da annabi yake rayu da ita tana gidansa cikin kula kuma ga abubuwan da muka faɗa yadda babanta yake ta bibiyarta yana mata faɗa a kanta ba annabi Allah ya kaddara wa annabi rasuwa a gabanta ta yi bakin ciki da damuwa dangane da rabuwa da miji ta zauna a madina ta lazumci gidanta kullum tana gida hafsa duk inda kika je kika dawo tana gidanta da annabi ya bar mata ta tsaya ta ci gaba da azumi da sallah ba abin da yake fitar da ita daga gidanta sai lokacin hajji da umara kullum ba fashin hajji da umara kam tana zuwa musulmi sun san falalan hafsa sun san matsayin na hafsa sai su rinka zuwa gidanta suna mata fatawa da annabi ya bar duniya <clears throat> suna karɓar ra'ayinta duk abin da ta gaya musu sai su karɓa sayyidina umar dan uwanta ai dan babanta sayyidina umar babanta shi kansa yana zuwa har gidanta yana tambayanta wasu hukunce-hukunce na shari'a da ya shafi ya mace kamar wayar da wata rana wani abu ya faru sayidina umar ya zo gidan yasafa shi ne yana dubawa ne a matsayin mata annabi ne to wata rana wani abu ne ya faru zan yi bayani sai ya zo gidan hafsa sai ya tambaye ta a matsayinta na mata annabi tunda tana da ilimi Ya ce da Allah kam tasbirul mar'a an zawjiha ya Hafsa ina tambayanki da Allah wata nawa ko kwana nawa ko shekara nawa mace take iya haƙuri ba tare da alaƙar aure ya shiga tsakaninta da mijinta ba kamar a ce in miji ya tafi ya batta wata nawa ne za ta iya haƙuri ba tare da an cutar da ita ba wannan tambaya da umar ya yi wa hafsa ya gigita ta ta tace subhanallah ta ce misluka yas'alu misli an hada babanta ne fa ta ce subhanallah yaya irin ka zai zo yana mai irin wannan tambayar kamar tana ganin zancen ya yi nauyi ya zai zo yana tambayanta wata nawa mace take iya haƙuri ba miji sai umar ya ce da ita a'a a'a yace laula anni uridu nazar al muslimina ma sa'altuki kinga kinga ni amirul mu'minin ne da ba dan na so ne na bincika wa musulmi saboda ana tafiya jihadi ina tura masu mata yaki. da ba dan ina so in tabbatar da wani yanayi ne mace za ta iya haƙuri wa mijinta ba in na tura mijinta yaƙi da ban zo na tambaye ki ba ba wai jin daɗin zancen ne yasa na zon tambaye ki ba ina tura mutane ne yaƙi masu mata to kar in cutar da matansu shi yasa na zo in tambaye ki ke a matsayin ki na ƴata kuma mata annabi na san kina da ilimi ki gaya mu dan in na tura mayaƙa yaƙi sojoji na in ce da su wata kada kowa ya dawo wajen matarsa don kada a shiga hakki na na sai ta ji daɗi sai ta ce to wata biyar ne ko wata shida sayyidina umar daga wannan ya kafa doka duk lokacin da za a tafi yaki to kada wani soja ya je zauna sama da wata biyar in ya yi yawa wata shida ya bar matarsa to ya dawo gida saboda hakkin iyali ina yan tafiya ce rani ina yan tafiya neman kuɗi ina wanda zai zo ya auri yarinya budurwa daga aure wata ɗaya wata biyu sai a ce wai ya tafi wai karatu ya tafi karatu iyayensa suna kashe masa miliyoyin kuɗi ya bar yar mutane kuma bai zai dawo ba sai ya shekara biyu shekara uku wallahi wani sai ya shekara hudu ma ka ana azabtar da mata a ƙasar nan iya azaba to daga yau in zai tafi ku zauna a kujerar yarjejeniya yaushe za ka rinka dawowa magana ka tafi cirani ko ka tafi karatu ka tafi ka balle ka jingina a nan gurin ba ta taso ba dole mu yarjejeniya a rubuce duk bayan wata biyar iya haƙurin da zan iya maka wata biyar in abu ya wuce wata biyar to gaskiya komai zai iya faruwa in ba sa'a ba za ka ji ni a gidanmu in kuma abu ya tsawoto sai dai a zo kujerar sulhu kuma da yarjejeniya so duk wanda ya tafi cirani da sunan neman kuɗi in na ce cirani fa kala kala ne kuma akwai ciranin da ake cikin ƙasa akwai ciranin da ake fita ƙasar waje yanzu wani sai ya buga kayan sai ce ya tafi saudiya wai neman kuɗi yana da sa budurwa amarya daga yin auren nan ya tafi ya bata yana saudiya zai je sai ya kwashi shekara ɗaya biyu fa ya dawo ya je mata guzurin gumama ya kawo mata yanzu wannan ba matan nan ba ba shiga hakinta ba daga yin aure wata ɗaya wata biyu yarinya tana murna da ɗan mijinta ya haɗa kaya ya tafi wani ya tafi china neman kuɗi wani ya tafi ƙasa kaza da sunan karatu idan ka je kasar ka nemi gidan haya mana ka nemi gidan haya inda hali ka zauna da matar taka ai karatun ma ya fi daɗi da mata ko saudiya ne kuwa lallai muna ba da shawara ko muna ba da fatawa duk wanda zai tafi karatu in da hali inda hali to ya hada da matarsa ya tafi da ita magana ma ajiye mata a lafke su a gida a tafi sai shekaru a dawo wallahi akwai fitina dan ba ku labarin wani mutum da ya yi garaje irin wannan daga yin aure duka duka ba a fi wata biyu wata uku bayaniya tana cikin ganiyar amarcinta kawai ya tafi ya tafi wai kwas na wani aiki shiru shiru mutumin kan ya tafi bai dawo ba ya aka yi gida ita kadai aka kama mata katon gida uwar yaran uwar mijin sai ta ce ga ƙannansa na maza a tura masa a tura mata ƙaninsa na miji ya rinka zuwa yana kwana a gidan don ya ɗauke mata kewa to yaro ne matashi ita ma yarinya ce budurwa nan shiga su ɗanta da injinsu suna kallo yaro fa gaba ɗaya wallahi nake gaya miki Allah sau ke labari mara daɗi al'amari ya juya kurin ya mai da yarinya nan kamar matarsa kullun dare yana can subhanallahi alazim a'udhu billahi da wannan al'amari shi kuwa gogan naki yana can ya tafi kwas yarinya ta saki jiki shedan rabu da shedan Allah ka raba mu da sharrin shedan ya Allah Allah karka Allah ka kiyaye mu da fada a tarkon shedan kuwa ta manta ta saki jiki ki ya dawo daga kwas kam yana dawa ba ya tarar da ciki ba ciki kan har ya girmama shi kuma ya sani ya tafi ya bata lafiya lautana al'ada ba ciki ya ce wance daga ina ta ce ba wani karya ba wani abu ba zan ɓoye maka ba gaskiya kaji kaji abin ne ya faru ya zauna ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya ce Allah ya isa yanzu ya zai yi an kawo masa ɗan da ba nasa ba ɗan ƙaninsa ya kore ta tonan asiri za a tambaya yaya daga aure kuma ya tafi kwasa ya dawo ya sallame ta ya rike ta kuma ga ciki yana gani ya san ba nasa bane kai wannan labari bai daɗi ba me ya dawo irin tafiye-tafiyen da ake ana barin mata na biyu sakacin iyaye su kansu mata da rashin kula da addini yaya za a ɗauki yaro namiji wai a ce wai a kai shi wai gidan wai wai matar yayansa a kan me da wani dalili ku nemi yan wanta mata mana yan mata ku hada ta da su to harkar kanin miji kanin mijin nan akwai hadari yaro ya zo balagaggen yaro yana shiga miki gida kai tsaye kamar jaki ba hankali karki yadda da wannan kuma bai halatta a keɓanta da su ba bai halatta ba ku rike wannan a matsayin guzuri ne da tsaraba ba daidai ba ne ha'inci ne na na hafsa ta gaya umar wata biyar wata shida shine mace take iya jurewa mijinta baya nan bayan haka komai zai iya faruwa ba ga matan nan muna gani ba suna zuwa suna bin wasu maza suna yawace yawace matar aure ne amma sai ki ji labarin bai da daɗi saboda ta yi jira ta jira ta kasa kura? mu kuma hausa fulani haka muke zuwa mu yi abin mu ba ma tuntuɓa shari'a mutum yana cikin najeriya sai tafi ya tafi inugu ya tafi ya bar matarsa yana zuwa je karya sim card din kar a kira shi yana can yana walka yana noma yana faskare yana tonan kabari yana wankin takalmi yana hawa yana share gidan mutane yana gadi duk ga su can abinda suke yi kenan a kudu in sun je nan ya bar matarsa budurwa ya tafi ya bata in ya tsaya a garin su ma anan din zai iya samun kuɗin amma saboda zuciyar ta mutu an ce sai an tafi to ni dai na gaya muku wallahi duk matar da ta aurar da yarta budurwa wai ya zo bayan ya yi aure ya haɗa boron sai haɗa jaka zai tafi ku tsaye da shi ku ce ina za ka in zai tafi a ce to haɗa da matakka maza maza ku tafi da ita wa mu ba za ka zo ka bar mana jangwangon ba wani kuma sai ya tabbatar ta ɗauki ciki ya mata ciki in ya suri jakar jakarsa ya gaba sai dai ki ji a lagos ya za a yi an barki da wahalar zuwa awo yarinya kullun tofe tofen yawo kullun ciki na ciwo kullun asibiti yau an je dubu ɗaya da ɗari biyar gobe an koma an ce ɗari bakwai da hamsin bayan sati biyu an koma dubu uku da ɗari tara kai ina mai gina mijinta wallahi baya nan kuma bai aiko ba kuma iyayen mijin ba za su taimaka muku ba haka ake cutar mata a ƙasar nan wanda ba daidai ba ne wallahi wannan kenan daga nan umar ya kafa wannan dokar mu ma in gaskiya ne addini muke yi lalle a nemar wa mata yancin su a daina tafiya ana tafiya ana barin su sai dai ita ta kore ka ta ce je kana sallame ka bayan shekara ka dawo to wannan kuma ka ka aiki a to ka zauna ka dauki wulakanci wani yaro ya ce wallahi baban kai tafiya baka nan muna jin daɗi a gidan nan wallahi ya ce shegen yaro ina dawo fa ya ce sai mu ƙara jin daɗi kuma wato uban ne bayi da kirki duka rashin mutunci ta wulakanta iyayen matan ba zama wahala shine in ya ɗan tafi ya ɗan musu bastai yawwa ya ɗanɗaga musu kafa aka samu iska shine sai kiga gida ana walwalawa da yawa akwai masu gidan da in sun yi tafiya wala daɗi yake ji ai ko mutum ya shiga uku in ya waye gari a gidansa wai a ce wai in kayi tafiya wai daɗi yake ji wai sai ka tafi ake jin daɗi in ka dawo tashi hankali ya dawo wallahi a wani kayi asara abu na gaba lokacin sayyidina umar sayyidina abubakar um, an zo haɗa ƙur'ani takaddun ƙur'anin a wajen sai na abokan yake suke har sai da ya rasu takaddun ƙur'anin suka dawo wajen sai na umar wannan ƙur'anin izu sittin da kuke gani takaddunsa da gaba ɗaya a matsayin abubakar na halifa a wajensa suke bayan abubakar ya rasu umar ya karɓa ya ajiye umar da ya zo yin shahada zai mutu lokacin da aka je aka soke shi aka kashe shi nan sai ya ce to wannan takardu ina yin wasiya a kai wa hafsa matar annabi ta, kun ga matsayin na hafsa kenan aka kai mata wannan qur'ani ga baki daya daga baya aka samu sabani dangane da kira'o'i na alqur'ani a cikin garuruka da ƙauyuka Huzaifa ibn al-Yamani shi ya je ya jiyo wannan abun ya je maza maza mazajin sayyidina usman yana cikin tsoro ya ce to ya halifatar rasulullah ina jiya maka tsoron sabanin musulmi akan karatun qur'ani gaskiya yau mutane kowa da yadda ya ga dama yake karanta qur'ani usman ya ce to maza maza maza maza a hada mutane a karɓo ƙur'anin nan na wajen na na hafsa a buga shi a karfe qur'anan da suke hannun mutane duka a kone su a ba su qur'anin da yake wajen hamsa su je su yi ta karantawa haka imam musulmi ya kawo kisa cikin littafin al fi ulumil qur'an kun ga anan gurin ashe ƙur'ani ma gaba da izu sittin wato a hannun na na hafsa aka ba wata aji abubakar allah ya masa rasuwa a watan jumadal akhira shekara ta sha uku bayan hijira annabi duka duka annabi ya bar duniya da shekara uku ne abubakar ya rasu sannan sai umar ya karbi halifanci ta taimaka wa sayidina umar ita na hafsa ta ce maka wasu ina umar kwarai wajen gudanar da mulkin sa kamar yadda na gaya muku fatawa ma idan ya zo da yawa yana zuwa ya tambaye ta tana cin wannan yanayi wata rana ba aune kawai sai ga wani labari mara daɗi da aka zo aka gaya mata cewa fa wasu sun je masallaci da asuba sun soki babanki sun kashe shi shirin yana nan yana kan yanayi saura kirsi mutu wani nan mutum da ake ce da shi abu lu'ulu'atul majusi a wannan abin ya faru a watan zulhajji shekara ta wato 23 kun ga kenan sai da umar ya yi shekara goma yana halifanci tunda abubakar a sha uku ya rasu shi kuma shekara ta 23 aka zo wato wani mugun mutum ne wato Allah zai sauke abin da ya faru shi shine shi na Umar yana mulki akwai wani gwamajuse wani yaron mugira shi uba, aiki yake yi ana ba shi kudi ana ba shi lada sai ya ce wa ya ce gaskiya ya kamata a ƙara mai kudi shi kudin da ake ba shi ya yi kaɗan ya yi ko umar umar ya ce to za mu duba za mu gani za mu maka ƙari yaron nan ashe mugu ne kawai wata rana ya je samu makami ya sa masa guba ya samu makamin nan guba da jin haushin musulmi jin haushin amir muminina an zo sallah da asubahi ranar juma'a duhu ne lokacin ya zo da makaminsa a jihu ya tsaya a sahun farko sayyidina umar ya zo ya juya ya ce a daidaita sahu allahu akbar ya fara sallah ya fara karatu mutumin nan na gaya miki ya ɗauki wannan mashin mai guba a jikinsa ya samu gefen cikin umar nan ya caka masa mashin nan da ya caka sai ya jawo shi sai hanji ya biyo sai sai na umar ya faɗi kawai a nan wajen limanci ya faɗi mai riwaya yake cewa imamu zabi ya kawo a cikin siyar dinsa cewa lokacin da yi umar ya fadin nan wallahi wato akwai nono da ya sha da daddare sai ga nonon nan ya biyo ta hanjin na yana zubewa haka aka ɗauki umar ranga ranga sallar da bai iya yi ba kenan ranga ranga aka ɗauke shi wallahi bai iya gabatar da wannan da wannan sallah ɗin ba tashin hankali sosai fa nake gaya miki kuka masallaci kuma mutumin nan da ya zo don shedanci da rashin kirki sai da ya sassoki wasu mutanen kuma a masallacin mutum goma sha ɗaya ya soke ya fita da gudu ya tarar da wani makararre yana can yana jaddada yana alwala shi ma ya samu ya bashi rabansa aka kai umar sai na umar gida abdurrahman dan auf ne kawai ya ya wuce ya yi limancin ya ƙansa mutane sallah a wannan lokacin ya karanta gajeriyar sura nan da na aka yi aka gama amma umar nan yana gida cewa yake an yi sallah an yi sallah an yi sallah an yi sallah to ita na nafsa ba ta san me yake faruwa ba washe gari kafin ya rasu inda ba take ya rasu ba ai al'awannan yinin kai ba take ya rasu ba shikenan sai labari ya zo mata cewa an faso ki babanki ga can a gado kawai ta taho gaya miki ba ta ganin gabanta kuka hawaye ta zo ta tarar da babanta halifan annabi gashi a kwance an fasa cikinsa ta ce ya abata ya babana kada ka yi bakin ciki wannan bakunta da za ka tafi ka tarar da ubangijin ka yau karka damu saboda kawai yanayin jikin ya nuna kawai mutuwa zai yi jikin ya tsananta kwarai da gaske ta ce ka yi wa Allah godiya za ka mutu ba wanda yake bin ka bashi ya babana tana fa kuka ne take faɗin wannan tana ya babana ina da bishara da zan yi maka Allah ya sani ka yi rayuwa ta hakuri, Allah ya baka dama amma kuma ka haƙura ka ce miki talakawa ka yi kushunatul aishi ka kame kuma ka yi maganin mushirkai maɓarnata kuma an je yaƙi a lokacin mulkinka an bubbuɗe garuruka na mushirkai an mai da musulunci a ciki umar ɗin nan da kuke gani da daddare baya bacci baban hafsan a matsayinsa na halifa sarki shugaban musulmi ko malama bi yake yi duk gidan talakawa yana zagayawa yana dakon abinci yana kai musu dako ba wai ya dora akan jaki ba fa ba wai ya dora akan raƙumi ba wallahi a gadon bayan sai yake zuwa je baitul mali ya ɗebo abinci ya ɗebo gari ya rataya a gadon bayansa da furfura a fuskarsa wata rana ya zo yana zagayawa sai ya je wani kofar gida sai ya ji yara suna ta kuka ya kwankwasa ya shiga sai ya tarar da wata mace tana cewa me za a yi da wannan yanayi da ake ciki yunwa ta mana yawa ga yara babu abinci sai ce to sai ce to a ɗan jira ne, daman aikin da ya fito yi kenan ya gane su yawan bukata ya je baitul mali ya bude ya ɗebo garin abinci ya ɗora a gadon bayansa baya fa tafiya da wani ya taimake shi ya ce in an zo a kiyama wa zai ɗauka mun zunubi na ba ni zan ɗauka ba ya je ya ɗebo garin nan ya shigo gidan na ya kawo matan nan ya je tarar ta ɗora wuta ta hura wuta ta ɗora tukunya babu komai a cikin tukunyar wai ashe yaudarar yaran take yi tace to gashi nan an ɗora ku yi hakuri ku dan kwanta kafin ya dafu in tashe ku so take bacci ya ɗauki yaran babu komai fa a cikin tukunyar ya zo ya ɗebi abincin da kansa ya ɗebi garin nan ya zuba a cikin tukunyar mai riwaya yake cewa da kansa ya sunkuya yana kura wuta sai gashi gemunsa yana taba ƙasa yana hura matan nan wuta wuta ta kama aka zuba abinci yace to gashi nan ga sauran buhun abinci idan ya ƙare ki je wajen amirul muminina ki gaya masa ki ce abincin ki ya ƙare a ƙara miki amma wallahi bai gaya mata cewa shine amirul muminina ba Umar ne yake cewa ni kan yau na shiga uku idan Allah ya kama ni a mulki na raƙumi ya taho daga iraki ya zo madina in ya tuntube da dutse ina jin tsoron kada Allah ya kama ni yaya aka ban gyara wa raƙumi hanya ba ya zo ya tuntube a matsayina na amirul muminina kin ji har raƙuma wai ake tunanin a gyara musu hanya kai su tuntube mu yanzu ga sanan hanyoyin namu an bar mana su da ramuka muna ta mutuwa akan su hanyoyin mu mutane nawa mutum miliyan nawa hanyoyin mu ya kashe kana cikin gudu sai dai ka ga rijiya a gaban ka kurin to rijiyoyi ne mana waɗannan ramukan gajau mota ta fada ta danna ta yi tsalle ba za ta dara ko ina ba sai cikin gonaki ta je ta bugi bishiya ta kashe kanta ta kashe na cikin cikinta shugabannin mu ba abin da suka iya sai warwasu su kwashe kudin al'umma su gina gidaje masu tsada su tura 'ya'yansu kasashen waje su je ainihin wato su auri matan da suka ga dama su ta iskanci da wanda suka ga dama kowa yanzu kawai so yake ya samu dama kudin talakawa a kwashi kowa ya je gina kansa to ga abinda da umar yake cewa raƙumi yana jin tsoron kada Allah kama shi cewa raƙumi bai gyara masa hanya ba wannan abubuwan da ta gani ta ce to kai haƙuri ka yi mulki kuma Allah zai taimake ka ne maka albishir insha Allah za ka gamu da yan uwanka manzon Allah da abubakar haka sai ta faɗan alheri gare shi suka yi sallama tana gani ya mutu ya za ta yi sai haƙuri lokacin da aka kashe sayidina usman a watan da hijja ne shi ma shekara ta talatin da biyar shi kuma shine farkon lokacin mulkin sayyidina umar ay ali aliyu aka samu fitina a nan ma nana hafsa ta yankin mace za ta fita tare da nana aisha su tafi basra sai dai dan uwanta abdullahi ya dawo da ita ce kar ta fita nana hafsa ta lazimci gida ta ce ita ba ta son fitina ne wallahi haka ce ta zama a gidanta sai lokacin mulkin muawiya shekara ta 41 bayan hijira annabi shekara 41 bayan hijira annabi Allah ya mata rasuwa kin ga kenan na Hafsa bayan annabi ya rasu sai da ta yi shekara 11 ai shekara 31 tunda annabi ya rasu bayan hijira shekara 10 ko to sai da ta ƙara shekara 31 Allah ya ɗauki ranta a lokacin shekarar ta 60 a duniya na Aisha ta fi ta tsufa amirul madina gwamnan madina a lokacin marwan ibn al-hakam gwamnan madina shine ya mata sallah ita na hafsa an raka gawarta a madina a nan dai makabartar baki a aka raka gawarta mutane da yawa dan uwanta ko yan uwanta guda biyu abdullahi da asim abdullahi bin umar da asim dan gidan umar su ne suka shiga kabarin ta suka karbi gawar ta suka sata a cikin rami dan ba ta haihu da annabi ba da kuma 'ya'yan dan uwanta abdullahi salim dan gidan abdullahi dan umar da abdurrahman dan gidan abdullahi dan umar da hamza dan gidan abdullahi dan umar daga cikin manyan manyan sabbai da suka raka gawata akwai abu sa'id kudri Allah ya da shi kar ku manta cikin falalan na na hafsa mun faɗa cewa mace ce mai yawan azumi mace ce mai yawan kiyamul laili shi yasa aka yi ta faɗa a littafai ana rubutu ana cewa ana so mata yau a duniya su yi koyi da na hafsa ta wajen yawan azuminta da yawan sallata tana da wasu falalolin masu tarin yawa wanda lokaci ba za mu iya bari mu iya faɗa ba na farko dai a gurguje an ce tana da yawan sadaka tana yawan ciyarwa fi sabilillahi ga gudun duniya kwata-kwata matan nan ba san duniya na na hafsa sai kwaɗayin lahira an ce kuma tun da annabi ya yi wafati shekara 31 nan da ta duk shekara in dai da lafiya da ita ake aikin hajji ba ta fashi halifofin wannan lokacin su suke tafiya da su aikin hanci nana aisha ta yabe ta lokacin nana aisha tana raye suna ɗasawa kasawa sosai kwarai da gaske cikin falalata an ce mace mai yawan hadda ƙur'ani da karatun ƙur'ani kuma kaɗan ne mata irinta cikin sabon annabi abu ubaid a cikin kitabul qira'at ya yi bayani dangane da makaranta mahaddata qur'ani a cikin sahabbai a cikin almuhajirin ya ce akwai abubakar da umar da usmanu da aliyu akwai talha akwai sa'ad akwai ibn mas'ud akwai huzaifa akwai salim akwai abu huraira akwai abdullahi bin sa'id akwai aisha akwai hafsa akwai abadila akwai ummu salama ya kirgo mutanen madina guda biyar a ciki kin ga shi ta shiga sahun mata makaranta mahadata qur'ani ke riga kinan tun da kike sai dai daga alamtar zuwa kula wuzu birabbin nasu kika iya kin kusa mutuwa kuma ƙari'a ce ba ga karatu ga yawan rubutu ta iya rubutu ta iya karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zaburar da wata mata da ake ce da ita ashifa binti abdullah na na hafsa a wajen ta ta samun karatu kwarai da gaske wanda annabi ya yi ta zaburar da ita ta koya hafsa karatu kuma annabi ya yi ta kwadaitar da nana hafsa ya ce ki rinka koran karatu wajen ashifa binti abdullah don ki samu ilimi wata ran annabi ya shiga wajen na na hafsa ya tarar da wannan ashifa din bintu abdullah kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito imamu haisami ya ruwaito cikin majmai zawai da mazajen ingantattu sai annabi ya ce da ita me yasa ba za ki koyi karatu a wajen wannan matar ba ke kuma ki koya mata rubutu mana da karatu musulman kwarai a wannan zamani in tana son mutuncin kanta to ba ta zama da jahilci duk inda za ki je ki samu ilimi ki je ki nemi ilimi ki nemi mijin ki ya baki dama ki je ki ilimi kuma ba wani magana tsufa a harkar ilimi dattawan nan da tsofaffin nan da muke tare da ku ku yi kokari ku mutu kuna zuwa makaranta shine abin alheri a gare ki a ce kin mutu kina zuwa makaranta Allah muke roƙo ya ji kanna na Hafsa ya yafe mata ya ɗaukaka darajar ta a gidan aljanna ya haɗa ta da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe da rai da lafiya insha Allah za mu tashi kan Zainab bint Kuzaima wata mata cikin matan annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan baiwa Allah take cewa assalamu alaikum wai tambaya ta ita ce wai ita ce ta buge wani har ya mutu to an ce wai za ta yi azumi sittin kuma ni malam na da olsa ki faɗi fa gaskiya yawwa malam zan iya ciyarwa to olsa kala kala ce idan wurin likita idan ya ba da labari cewa ba za ki iya azumi ba to shi kenan sai ki ciyar amma daga olsa olsa kawai sai mutum ya yin azumi wannan ba daidai ba ne to ga wata tambaya amma da Allah kada ku yi dariya in an faɗa wai malam dan Allah da gaske ne duk wanda ya rike bazawara kamar ya rike maraya ne ina jin wata bazawara ce ta rubuto takardar nan tana nema wa kansu yanci kenan wai duk wanda ya ba zawara ya ajiye zawara a hannunsa kamar ya rike maraya to wallahi dai ban sani ba ban taɓa ji ba amma dai na san akwai falala rike zawarawa a ce maka mata a sama mata matsuguni da masakada kafin Allah ya fito mata da nata ita ba sannan malam dan Allah ka daɗa jan hankalin mata masu rena iyayen mijinsu ina jin wata suruka ce nan ta rubuto ina jin matan ‘ya'yanta sun rena ta kuma hakan abin yake faruwa ku ji tsoron Allah muna faɗa kullum muna yin bayani kuma za mu samu lokaci insha Allah yau ba lokaci za mu yi bayani wai su matan 'ya'yan sun ɗauki iyayen mazajensu kamar kishiyoyinsu don Allah musu faɗa sosai wallahi ba daidai bane ki mai da uwar mijinki kamar kishiyarki wannan zalunci ne akwai wanda ba ta bari mijinta ma ya taimaki uwarsa sai da izininta duk muna da wannan labarin a karamakan nawo ina tambaya kamar haka duk wanda ya rasu cikin azumi za a iya biya masa azumi ko ba za a iya biya ba idan lokacin da ake azumi ya rasu akwai bashin azumin da bai yi ba kafin ya mutu kuma ya yi bai yi guda biyu ko uku ba wasu malamai sun ce za a rama masa saboda yana cikin ramadan din kuma bai yi ba saboda rashin lafiya Don ka'idar rashin lafiya idan mutum bai da lafiya zai sha azumi amma ya rama to kenan ki ya sha amma bai rama ba ya mutu to shi na ya ce a hadisi man sama man mata wa alaihi siyamun sama an waliyuhu wanda ya mutu ana bin sa azumi to waliyinsa sai ya masa azumin wasu malamai sun ce azumin bakance ne wasu kuma suka ce a hannun farallan ma gaba daya don gudun kokonto sai a rama masa inda hali malam mahaifiyata ce da da 'yan uwanta suka je wajen wata mata mai duba boka ta ba su magani wai ni kuma aka kamun da rinka yin wanka da shi har na tsawon kwana goma wai zan samu mijin aure da na ƙi shi ne suka nuna ɓacin ransu to sai na yi na je na yi wankan to shi malam me sakamakona, na tun da na riga na yi kuma ba san raina ba ba ki da laifi a wajen Allah tun da tilasta miki suka yi ya kamata ku sani babu wani magani da wata mace za ta je ta yi wanka don ta samu mijin aure babu shi gaya miki gaskiya ki daina bata kanki lokaci malaman bid'a bokaye suna cin kuɗin ku ki yi addu'a ki tarbiyyantar da yarki ta zama mutum mai kirki mai kame mutuncinta mai ilimi Allah zai ba ta miji ba a taɓa samun matar da ta zamanto gaba ɗaya a rayuwarta wai har ta mutu ba ta samu miji da zai aure ta ba so hakikanin gaskiya um, irin wannan malamai da kuke zuwa wajen suna ba ku kuɗi suna kuna ba su kuɗi suna ba ku hayaƙi suna ba ku kayan makale-makale da rataye-rataye da wani jiko duk wannan ba addini ba ne gargajiya ne ku dage da addu'a da wannan kuɗin da zaki kaiwa malamin gwanda ki je ki sai shinkafa ki dafa ki ba almajirai ki addu'a Allah kawo mijinki yarki miji yafi kar ku je kuna ɗaukan kuɗi kuna kaiwa malamai wai su muku wai addu'a gwanda da ku je ku kai su muku wannan addu'ar galibin su ba addu'ar suke ba cinye kuɗin suke yi ki je ki sai abinci ko masara ko gero ko dawa ko shinkafa ki raba talakawa ke din ki daga hannu ki addu'a ki ce Allah ya karba miki bawa yarki mijin aure in Allah ya so da za ta samu mijin aure kuma gaskiya ba daidai ba ne abinda kuka yi kwatila tilasta mata wai ta je ta yi wani wanka da wani ruwan magani wuka na goma za ta samu mijin aure to yanzu ai ta yi wankan ina mijin to mu warai ko mu dilli ko mu dogge yi ma Allahu alamu to ba daidai ba ne. wannan tace malam ga tambaya ta kamar haka malam ina da matar dana amma ba ta kyautata mana yau fa bana ka gaskiya an yi tambayoyi da yawa akan wato wato surukai matan matan ya'yan nan yanzu kin ga wata ta rubuto ɗazu wannan ba a san wace ce ba ita mata ce tana da matar ɗanta amma ba ta kyautata mata ba ta bani abinci kuma ba ta mutunta ni ni amma ina so mu yi zaman lafiya amma ita yarinyar na taƙi ina so malam a mata nasiha Allah ya shiryar da ita mu zaman lafiya kuma malam gidanmu ba ɗaya ba amma ta ɗauki reni ta ɗora mu a mata nasiha tana zuwa gurin tafsir ɗinka a sha ruwa lafiya Allah Allah sa da yau ta zo yanzu dai kun ji abin da wannan tsohuwar ta rubuta ko ba daidai ba ne abinda kike ya ke yar uwa ke ma ina shaida miki inda nisan kwana sai kin zama surukar wani kina haihuwa 'ya'yan nan naki za su zo su yi aure wallahi idan kika ci gaba da azaba wa uwar mijinki ke ma sai kin zo matan 'ya'yanki sun gana miki azaba ninki ba ninki kuma ba daidai ba ne kuskure ne san zuciya ne muna fatan za ki ji tsoron Allah ki gyara ke kuma uwar mijin ki ci gaba da hakuri? ni na dade ma ban ga uwar miji irin wannan ba wallahi mutum mai kirki mai juriya da hakuri. malam da fatan ka tashi lafiya Allah sa haka amin malam ga tambaya ta kamar haka ina neman ƙarin bayani ne akan bayani dangane da mafarki mai kyau ko mara kyau ni dai in ne mafarki sai ya zama gaskiya kuma na yi tambaya sai aka ce min wai aljanuna ne da ni kuma ni ban ga hanyar aljanu daga jikina ba malam haka ne aljanu ne da ni ko kuma dai wata baiwa ce Allah ya mu <laughs> to wani abu da ta faɗa ban gane shi ba na ƙarshe almuhim dai Allah yana zaɓen wasu daga cikin bayansa in suka yi mafarkin sai ya zama gaskiya ba lalle ne ya zama wai aljanu ba ƙarshen magana shi ne wai an ce mata a yanzu wai ba a mafarkin gaskiya ok wai an ce mata a yanzu ba a mafarkin gaskiya maftanin da ne suke mafarkin gaskiya a ana yi mana zaɓi ne Allah yake zaɓen wasu ni dai yanzu ana mu bashi a matsayin baiwa ce Allah ya miki amma fa karki taba tsammanin cewa mafarkin ki gaskiya ne zai iya yawa ki iya zama kuskure zai iya yawa ki zama ya zama gaskiya kuma karki je ki babuɗe shago na addu'a eh. sai ki je ki je ki bude shagon addu'a kina karban kuɗin mutane sai ki je ke mafarkin ki na gaskiya ne ni ban yadda ba na gaskiya bane ba yawa ke dai kawai ki ci gaba da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya dora ki akan cirba ta kwarai bayan wannan kuma in kika dogara mafarkin ki na gaskiya ne wata ran kya zo a mafarkin a ce ke yar wuta ce Ah, kwarai kuwa sai kuma ki aiko mana takarda ki ce mata malam ya za a yi yawa sai ta ce kuma ba za ta yadda ba to ba wani magana mafarkin ki na gaskiya ne yawa ba wani sallar kirki ba salata annabi na kirki ba wani abu ba ki zo nan ki abin nan kawai ki je ki ci gaba da addu'a da roƙon Allah yawaita yin mafarkin mabe da wani amfani Allah ya sa mana albarka Allah ya yafe mana zan tsaya a nan saboda kurewa na lokaci akwai wanda suka rubuto takarda na addu'o'i dukkan su mun sa su a cikin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya eh gobe Allah ya sa muna da rai da lafiya amma manta ba za mu yi magana a takaice dangane da falalar goma karshen nan da ibada a cikin goma karshe wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh